صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Radio VOH ya so kamo a cikin shirin sa na yammacin yau talata Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin jerin sheshe na muke dauke da su. Da farko dai zamu kawo muku cikakkun labaran duniya wanda a tayar Amin fassara kuma zai karanto. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai shirin na muryar ma saurare tare da gogon naku Hassan Barka. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na kisoshin rayuwa. Har ila yau Hassan Barka sai sake dawowa dauke da shirin na lafiya sai da kula. da ƙarshe zamu kawo muku shi na duniyar mu a yau amma kafin nan sai a gyara zama domin a saurari shin na kokun san tare da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau talata bakwai ga watan disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyu ga watan jama'a ula na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 80 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan disamban shekara ta 1941 a lokacin da kasashen turai suka shagaltu da yakin duniya na biyu jiragen yakin kasar japan suka kaddamar da wasu munanan hare-hare a kan sansanin sojan amurka da ke gabar pearl harbor inda suka yi raga-raga da manyan jiragen yakin ruwa na rundunar sojan amurka guda goma sha tara bayan kuma japan ta ci gaba da nosawa zuwa yankuna na gabashin asiya inda ta mame indonesia tare da tsibiran jawa da kuma sumatra sakamakon harin da japan ta kai wa jiragen yakin ruwan amurka wannan ya sa amurka ta shilanta yaki akan kasar japan wanda hakan ya sa yakin duniya ya bazu zuwa yankunan gabashin nahiyar asiya masu saurari san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau wato buka ga watan disamban shekara ta 1981 yahudawan isra'ila suka kashe dr abdulwahab kiyali wanda ya kasance ɗaya daga cikin falasɗinawa 'yan gwagwarmaya masu faɗa da manufofin mamaya na yahudawan sahiyuniya dr abdulwahab kiyali ya yi karatun digirinsa na uku a jami'ar london da ke birnin london na ƙasar burtaniya ya kuma yi rubutun kammala digirin digirgir akan falasɗinu da kuma gwagwarmayar falasɗinawa daga bisani ya buɗe wata mujalla mai suna free palestine kamar da kuma ya rubuta littafai daban-daban a kan mamar da yahudawa suka yi wa falastinu game da yadda suke azabtar da al'ummar falastin da cin zalinsu wanda da ƙarshe dai yahudawan isra'ila ne suka zama ajalinsa inda suka yi masa kisan gilla a birnin beirut na ƙasar labanan a ranar bakwai ga watan disamban shekara ta tara da da da ƙarshen masu saurare ko san cewa shekaru 290 da suka gabata ranar irin ta yau wata bakwai ga watan disamban shekara ta 1731 aka haifi abraham dapram a birnin paris na kasar faransa dapram shine dai wanda ya kirkiro ilimin bincike a kan sanin kasar iran da tarihinta wanda ake kwarwa a jami'o'in kasashen duniya bayan kammala karatunsa a faransa ya nufi kasar india da ke makwabtaka da kasar iran da nufin nazari akan iran din da kuma harsunanta da al'adunta da kuma taswirar kasarta ya koyi harsunan farisanci da larabci da kuma hebrew ya kuma rubuce-rubuce akan tarihin iran da kuma dukkanin abin da ya shafe ta tun daga lokacin sarakunan farisa har zuwa sauran sarakuna da aka yi a baya-baya na 'yan ɗaruruwan shekaru da suka gabata kamar yadda kuma ya rubutu akan masana na ƙasar iran daga bangarori da suka yi rubuce-rubucen a kansu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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. tunzu kuma sai a gyara zama don a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu gwamnatin tarayyar najeriya ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta haɗa kai da ita don yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar kenya kuma wani 'dan sanda ya kashe mutane shida a wata anguwa a birnin nairobi babban birnin ƙasar sai kuma ƙasar yemen inda sojojin ƙasar suka kai hare-hare a kan kamfanin aramco da kuma ma'aikatar tsaron ƙasar saudiya yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin tarayyar najeriya ta yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta haɗa kai da ita don yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar wanda yake hana ƙasar ci gaba kamfanin dilancin labaran nan na gwamnatin tarayyar najeriya ya nakalto mataimakin shugaban ƙasa yemi osimbajo yana faɗar haka a wani taro dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma jinsi da aikata laifuka wanda aka gudanar a abuja a jiya litinin labarin ya kara da cewa mataimakin shugaban kasar wanda mrs mariam owais mai bawa mataimakin shugaban kasar shawara kan al'amura zamantakewa ta wakilta ya ce cin hanci da rashawa suna daga cikin manya-manyan al'amura da suke hana najeriya ci gaba taron wanda ofishin yaƙi da miyagun ƙwayoyi na majalisar ɗinkin duniya da kuma hukumar efcc ta yaƙi da cin hanci da rashawa ta tarayyar najeriya da kuma wata ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya ta kula da mata suka shirya ya bayyana cin hanci da rashawa a matsayin babbar matsalar gwamnatin tarayyar najeriya ya kuma buƙaci haɗin kai ta dukkanin ɓangarori don ganin bayan wannan annobar wani dan sanda a birnin nairobi babban birnin ƙasar kenya ya kashe matarsa a gida sannan ya fito zuwa wata unguwa da ake kira da goreti a birnin na nairobi inda ya fidda bindigar ak-47 da aka bashi a ofis ya bindige mutane hudu sannan ya kashe kansa kamfanin dinacin labarun reuters ya nakalto majiyar 'yan sanda a birnin tana tabbatar da labarin ta kuma kara da cewa dan sandan mai suna francis wahom bai da wasu halaye marasa kyau a iya saninsu da shi amma suna bincike don gano abin da ya mai da shi haka labarin ya kara da cewa mutane uku da francis wahom ya kashe ya kashe su ne bayan da suka fito daga wata jana'iza kakakin sojojin kasar yemen brigadier janar yahya sari ya ba da sanarwar cewa sojojin kasar sun kai hare-haren ramuwa kan ƙasar saudiya safiyar yau talata bakwai ga watan disamba inda suka yi amfani da makamai masu linzami da kuma jiragen da ake sarrafa su daga nesa don cimma wannan manufar kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakaltar sari yana cewa sun kai hare-haren na safiyar yau ne wanda suka sanya suna hare-haren bakwai ga watan disamba akan ma'aikatar tsaron ƙasar saudiya a birnin riyadh da kuma kamfanin aramco na man fetur na ƙasar ta saudiya har ila da kuma wasu wurare a yankunan jizan abha ta'ifa asir riyad jidda da kuma najran labarin ya kara da cewa sojojin sun yi amfani da jiragen yakin da ake sarrafa su daga nesa samfurin saman 2 da kuma 3 guda shidda da kuma makamai masu linzami samfurin zulfikar kakakin sojojin ƙasa ta yemen ya kara da cewa sun kai wa'annan hare-hare ne don mai da martani kan hare-haren da jiragen yakin saudiya da kawayenta suka kai kan birnin sana'a da wasu wurare a cikin ƙasar ta yamin a cikin 'yan kwanakin da suka gabata da kuma dai ci gaba da killace ƙasar wanda saudiya da kawayenta suke yi masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran 'yan sanda a birnin banjul babban birnin kasar gambia sun tarwatsa taron masu goyon bayan wa'anda suka fadi a zaben shugaban ƙasa? wanda aka gudanar a ranar lahadin da ta gabata wanda kuma shugaban ƙasa mai ci adama baro ya lashe a zagaye na farko kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana cewa magoya bayan hussein dabo sun yi gangami a wajen birnin bajul har ma sun fara fada da magoya bayan shugaba baro a lokacin da 'yan sanda suka tarwatsa su da hayaki mai sa hawaye labarin ya kara da cewa komai ya lafa bayan da jami'an tsaro suka hana duk wani taro na tada fitina a bayan zaben wannan ne karo na farko wanda aka gudanar da zaɓe a ƙasar gambia tun bayan da aka kawo ƙarshen shugabancin yahaya jami na shekaru 22 a zaben shekara ta 2016 ne dai yahaya jami ya fadi a zaben da ya kara da adama baro amma ya ƙi sauka sai aka tilasta masa sauka da kuma gudun hijira daga ƙasar gwamnatin kasar china ta maida martani ga kudurin gwamnatin shugaba biden na kasar amurka na rashin halartar gasar olympic na lokacin sanyi wacce za a gudanar a kasar a farkon shekara ta 2022 tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar china zao lajian yana fadar haka yau talata ya kuma kara da cewa matakin da kasar amurka ta dauka bisa wasu bayanai na karya. dangane da kasar china ya kara nuna irin mummunan fatar kasar amurka ga kasar china dangane da gasar ta olympic kafin haka dai a jiya litinin ne jin tsaki kakakin fadar white house ta bayyana cewa amincewa da shiga gasar ta olympic a kasar china kamar runtsa ido ne kan ayyukan take haƙƙin bil'adama wa'anda suke faruwa a ƙasar china musamman a lardin Xinjiang sai dai gwamnatin ƙasar ta Amurka ta ba wa 'yan wasan ƙasar damar halartar wasan na Olympic a zaɓin kansu. An shirya gudanar da wasannin Olympic na lokacin sanyi a birnin Beijing babban birnin ƙasar China ne. daga ranar 4 zuwa 20 ga watan fabrairu na shekara ta 2022 mai zuwa sannan za a gudanar da na guragu kuma daga ranar 4 zuwa 13 ga watan maris na shekara mai zuwa masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To barin haɗa ku da Hassan Barka don gabatar da shirin na muryoyin masu saurare. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa biyo hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku rufe faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kamar ga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A sashen Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Ibrahim Dan Fulani Yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Wurdi a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. A yau zan yi amfani da wannan dama na kira ga gwamnatin jihar Bauchi da ma gwamnatin tarayyar Najeriya a da su yi kokari da su samar da makarantu a Islamiyya da ma Boko a dukkan sassan ƙauyuka da karkara da kuma rugagen fulani makiyaya a kamar yadda shugaban miyatti allah na garmar hukumar wurji a muhammadu sani muhammad bello yake kokarin hada kan fulani to ya kamata a ce gwamnati ta shiga wannan al'amari domin ganin ta samar wa fulani makiyaya a makarantun islamiyya da na boko domin a samar wa yaran su ilimi wanda hakan zai amfane mu gaba ɗaya a nan gaba saboda rashin ilimi babban baraka ne a cikin al'ummar sunana ibrahim dan fulani yayari odita na kungiyar ina fatan a gwamnati za ta taimaka ku tashi lafiya na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyo BOH mai magana na Siraju Abdullahi daga nan ga kasar Gambi. To alhamdulillah alhamdulillah an yi zaɓe a kasar Gambi kuma shugaba mai mulki ya ƙara ya dawo kan abin shi. Al'umman ƙasa sun ji daɗi sun yi marmari sun zaɓi abinsu. To da haka muke nema da eh, shugabannin Afirka sai su koyi da irin wannan. Ku riƙa ziyartar mutanen ku na ƙauyuka su san me ake ciki kuma kuma ku san me suke ciki a gaskiya wannan kasa mu mun yaba da yadda aka yi zaɓe lafiya aka ƙare lafiya kuma an hito an yi murnar shugaban ƙasa ya hau shugaban ƙasa ya zarce alhamdulillah mun san yana da dubun masoya allah ya bamu zaman lafiya musamman ƙasashenmu na afirka ga baki daya Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Usaini Satar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Nijar na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayina dangane da wannan tsari ko in ce doka da gwamnatin kasar mu Nijar ta sawa 'yan kasuwa inda za su dinga biyan ta haraji yadda ya dace inda za su dinga biyan ta haraji bisa ka'ida da kuma ba cuku-cuku ba muna-muna ko ba gaskiya ba ganin su ma 'yan kasuwar eh, ba su da wani lokacin ba sa tausaya talaka ganin yadda suke yi odar kayayyaki da kasashen waje ko in ce kayan abinci wanda sanin kowa ne kowa ya san yadda kayayyakin suke tasowa tun daga kasashen waje har zawa Nijar da kuma kudin awon su amma idan suka kawo a kasuwa suna saida su da muguwar tsada ba sa tausayawa talaka kenan gwamnati wannan tsari da ta yi ko in ce wannan mataki da ta dauka a kansu yayi dai daidai da fatan za ku tashi lafiya. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na gidan rediyon murya musulunci na iran da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kiristan nigeria to a yau zan yi bayani ne dangance da wannan bayani da shahararren malamin nan na nigeria ya yi wato shagdal da yabo wanda ya yi bayanin cewa zai jagoranci zanga-zanga idan an ka tabbatar da cewa za a ƙara kuɗin man fetur to gaskiya wannan mataki ne mai kyau saboda haka yana kira ga malaman najeriya baki ɗaya da su rinka yin wani abin atto a gani ko kuma wata ba da shawara ga gwamnati idan an ka nuna tsaurara wani mataki wanda yake talaka zai sha wahala insha Allah idan aka yi haka ina ga shi zai ba shugabanni damar yin adalci ga talakawansu na gode kwarai gidan rediyon muryar musulunci na iran suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kevistan najeriya salamu alaikum barka da wannan lokaci zan yi lokaci ne akan sojojin kasar mu niger da aka kashe mutum sha biyu muna addu'ar allah jikansu allah gafar gafarta musu su kuma wanda suka jikata allah kara musu lafiya su kuma wannan 'yan ta'adda da wanda suke kama musu allah tona su allah ya murkushe su kuma muna kira ga gwamnati da ta ɗau mataki a wannan yankin da ma ƙasar mu niger gabaki ɗaya kuma muna kira ga gwamnati da muna so a kori sojojin faransa domin babu wani amfani da suke mana a kasar mu domin ni ban taba je ba ko mu ce ba mu taba je ba an ce gashi sojojin faransa sun tare wani hari da aka kawo har yanzu muna kira ga gwamnati shugaban kasa muhammad bazum muna fata zai yi wannan kira namu mai magana yakubu mai aski ba da raka jihar da magaram kasar niger a tashi lafiya biyoyi hausa Assalamu alaikum mu jamhuriyar musulunci Tehran biyu ya cewa wasa mai magana muji Muhammad wanda aka san da suna miji soja mai adai sau ana zandar likita dutse ra'ayina wannan rana shi ne game da eh, ministrori da yan majalisa suka kira su su zo su ba su ba a si abin da yake faruwa a kasar Nijar bangaren Tera kuma suka ki zauwa wannan kiran nasu kenan wannan abin bai zo mana da ba zata ba saboda ganin cewar wasu ɗaya ubansu ɗaya kuma jam'iyya ɗaya ce ta kawo su kenan bori guda ne suke matsashi ɗaya ba zai yarda ba ya kware ma ɗan uwan shi ba saboda ganin dukan su tafiyar su ɗaya ce kenan ka gani abu ne wanda bai zo mana da ba zata ba wannan abu bai daidai rediyo ba kwata-kwata na gode radio BOH Hausa mai magana miji Muhammadu wanda aka sani da suna Muji Soja mai adai da sahu a nan zandar ko likita dutse a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH Hausa mu da haka. Mai magana na Yando daga jamhuriyar Ra'ayi na yau zai tafi ne dangane da dambarwar da ke faruwa tsakanin kungiyoyin farar hula da kuma gwamnatin Nijar. Ya kamata gwamnati ta yi musamman wannan gwamnati da take ke cikin san muhimmancin zanga-zanga saboda shi da kanshi shugaban shugaban kasa ya sha jagorantar zanga-zangogin da aka yi a baya inan bai kamata a ce da shi da kungiyar harar hula ba ana ta je ka dawo a kotu aka je kotu ba wannan gaskiya kuma ya koma wannan a basu gaskiya wannan ba za kai kasan mu ga ci ba kudi halin da kasan mu take da kuma ire-iren abubuwan da suke kan karo kasar mu gwamnati ta mai da hankalinta wannan waje ta bar ma zanga-zanga su je su yi zanga zangar su Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH mai magana ne na kwasan Talba George Waterskum. Ina so ne amfani da wannan dama da kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. a ni cikakken ɗin jami'ar apc ne shugaba muhammadu buhari kai wa allah ka duba halin da talakawan ƙasar najeriya suke ciki tsadar rayuwa farayis na abinci masarufi ya tashi kuma yau ana dab da shiga sabon shekara na 2022 sai muke jin wani labari na cewa za a kara farashin man fetur al'ummar kasa gaba ɗaya ba su goyi bayan wannan na ka ba shugaban kasa muhammadu buhari me zai hana kai magana a dukkanin masu kujerun iko na kasan nan a rage musu albashi don a taimaki kasa kuma don a taimaki talaka sannan kuma muna kira zuwa gare ka kai kokari kai control price na kayan masarufi na kasan nan komai ya so talaka ya samu sauƙin rayuwa daga mai sauraron kwasan talabijin fataskun daga jihar yoban najeriya ku huta lafiya assalamu alaikum gidan radio biho ta hausa mai magana ta siyo ungo da magaran a jamhuriyar nijar lallai muna godiya da dama da kuke ba mu muke bayyana mu kan abubuwan da suke ta mana tuwa to yau na shigo cikin shirin domin bayyana ra'ayina kamar haka dangance da gwamnatin mu Nijar da hana 'yan ƙungiyoyin farar hula yin zanga-zanga to hakan dai kowa da ya san ana take hakkin ɗan adam saboda mai dokar kasa dai ta ba kowa damar ya yi yin zanga-zanga ta lumana ba tare da tashe-tashen hankali ba to amma za ka ga wajen kusan tsawon shekaru takwas a nan kasar Nijar idan yan kungiyoyin fararen hula sun nemi damar su yi zanga-zanga za ka ga gwamnati ta hana su hakan kuma wannan ya taka dokar kasa don dokar kasa ta ba kowa 'yancin ya zanga-zanga ta lumana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh murya musulunci taharan suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama a yi daukaci dangance da waga shigowar sanyi to kasar an ce lokacin abu a yi shi muna kira dai ga iyaye mata ko ce mata yan zaman gida ya kamata tun yanzu lokacin sanyi ne sai a raka nesa da ashana ko ko a yara gindin murhu ko kuma a ɗauki garwashi a kai cikin ɗaki sakamakon jin dumi to ana samun hatsarin gobara to shine muke kira da kullum da mu iyayen maza da mata to mu raka kawo kokarin mu na irin kaucewa hatsarin irin wani abubuwa yadda yake waruwa a lokacin abu kuma muna addu'a Allah shi kare Allah shi kiyaye Allah shi huda mu sanyi lafiya ina muku fatan alkhairi biyo da ko da jika jama'an kiran wannan sunana shugaba ila mai kanti da shayi garkin da da fatan za ku ta lafiya muna tare. to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai shirinmu na kissoshin rayuwa tare da zainab bashir Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar da shi daga nan Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wani littafi mai suna ‘Ya'yan mu amanar mu wanda Nabila Rabi Zango ta rubuta. To kamar yadda ka sani za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Mujid Galadanci kenan wanda aka fi sani da Muji ya haɗu ya haɗuwa gashi yana da arziki asalin shi Shuwa Arab ne daga Maiduguri yake maman shi ce Shuwa zama ne ya kawo su Kano mahaifin shi yana da kuɗi sosai suna da manyan shopping malls a cikin Kano da gidajen mai Muji bai taɓa aure ba amma 'yan matan shi sun fi a kirga yana da gidajen hutawa dan shi baya zuwa hotel dan ya ce hotel bai da sirri hakan da yake yi yasa babu wanda ya san asalin halin shi idan ya ce yana son mace haka zai bata yarda ɗari bisa ɗari kuka a wajen shi ba komai bane baya jin kunyar yin yi ka baya jin kunyar yin kuka gaban mace kuma idan yana tare da mace to baya canza ta sai ya gama yayin ta sannan yake komawa kan wata wannan dalilin ne yasa da wuya 'yan matan shi su zarge shi akan yana tarayya da wasu shi yasa duk macen da take tare da shi take ba shi yarda dan idan ya zo wajenka baya taɓa cewa ba zai aure ka ba haka zalika baya taɓa yarda ya yi ma mace ciki muji ya san kanshi sosai shi yasa yake cin duniyar shi da tsinke haka kuma baya taɓa nuna ma mace zalamar shi daga farko sai ya bari kun gama sabawa sannan zai biya sa, har sai ya gaji da mace sannan ya barta. tun daga ranar da suka fara fita da Laila ya gama siya zuciyarta haka kuma tun daga ranar ya daina barin ta tana zaman makaranta sosai ko da yaushe suna tare sai dai Laila bata bari ya siya mata wani abu sai dai ya tura mata kuɗin ta account ɗinta Hamza kan shi yanzu yana samun kuɗi daga Muje sai dai a gidan su babu wanda ya san suna tare daga ita sai Hamza kuna kusan kala biyar ta yi saboda bikin Salim da Umma ta tambaye ta ta ce dama tana tarawa bata damu ba don ta san abban ta yana bata Yau saura kwana huɗu bikin Salim da gidansu maman da su maman Halima. Duk wani shirin biki Salim ya gama shi. Haɗaɗɗar walima Umma ta shirya wadda za a yi a harabar gidan. Saboda suna da fili akwai wata malama babba ita ce ake kira yawancin idan mata za su yi walima. Kuma ita ce Umma ta je har gida ta sami da ta faɗa mata tana son ta zo ta yi mata walima. Kuma ta ce za su zo. Hidimar da aka shiga ta bikin Salim ya ƙara ba ma Laila damar sakewa da Muje, Dan yanzu ba ta iya wuni guda ba tare da ta gan shi ba. Sosai soyayyar shi ta yi tasiri a zuciyarta, Jamil da Mubina kuwa abin ba a magana, ƙazamar tarayya da suke ta ɓacin ya mai da Mubina kamar matar shi, yanzu kullum ɗakin shi take kwana, babu wanda ya san da hakan sai su Asabe. Akwai lokacin da Laure ta zo wucewa ta ɗakin Jamil ta ji yana ma Mubina wata magana. sosai abin ya bata mamaki. Ƙara matsawa jikin ɗakin tayi abinda ta ji ya ƙara rikita ta. Har tuntuɓe take yi ta nufi ɓangaren su. Tana zuwa ta samu Asabe ta faɗa mata abinda ta je. Murmushi Asabe ta tace ce ai ni na daɗe da sanin Jamil yana neman mu bina. Amma da yake ba mu da ikon magana shi yasa na ja baki na nayi shiru. Ke kanki ban faɗa miki ba na bari ki na bari ne ki gani da ki. Laure tace Asabe ina tsoron su su su ja ma iyayensu abin kunya a gaba ta ce wannan kuma su ta shafa ina mai tabbatar maki idan kika sake saka bakinki ya ja ki kika yi ma hajiya magana to ranar barikin gidan nan ya zo barinki gidan nan ya zo Laura ta ce wallahi sai na yi mata magana me ya amfanin zaman taron idan har muka ja bakinmu mu muka yi shiru to ranar lahira hada mu Allah zai tambaya domin manzon Allah ya ce idan ka ga wani yana aikata abu mara kyau to ka hane shi da harshenka idan ya ƙi ji ka yi da ƙarfinka idan ya ƙi hannuwa ka ƙyamaci abin mutanen mutanen nan suna zaune da mu tsakani da Allah bai kamata a ce mun yi masa haka ba ta tabbata babu iyayen da za su ga yaran su suna aikata irin wannan abin su kasa hana su kasa hana su kowane irin so suke masu. Ke koda a ƙasar Turawa ne kuwa Asabe ta ce Laure ina ji maki kada ki rasa aikin ki. Murmushi Laure ta yi ce Asabe ki yarinya ce a kaina dan na san nayi ƙanwa da ke ba za ki taɓa hango abin da nake hangowa ba. Ke aiki da abin duniya suka damu amma ni ina tsoron lahira ta Wallahi ko da maganar da zan yi ita ce sanadiyar barin aiki na Ban damu ba a matuƙar na faɗa ko ba yanzu ba wata rana za su tuna da abin da na faɗa musu.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 to da ke hassan beni sabon sake haɗa ku da shi domin kuwa dawo gabatar da shi nan na lafiya sai da kula lafiya sai da kula jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cutuka ko larurori da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi a cewar masana sha'anin kiwon lafiya. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. ka ba mu Allah kamar yadda aka ji da farko shirin yau na mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cututtuka ko larurori da dama da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi hukumar lafiya ta duniya WHO ko kuma OMS ta ce gurbatar iska na ɗaya daga cikin barazan da ke fuskantar kiwon lafiya a faɗin duniya to domin tattauna wannan batun yau mun gayyato mana da Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya na farko kuma na fara tambayarsa mai ake nufi da gurbataccen iska a sha'anin kiwon lafiya wato gurbataccen iska ya shafi iskan da ake sha wanda ba tatacce ba wanda muke ɗauka kamar a ce mu sha oxygen mu kuma mu cire carbon dioxide to na oxygen din ya zama gurbatacce to shine ake shakansa an shakan shi ya zama wani abu ba yadda yanayin iskan da ya dace mu sha ba shine gurbatacciyar iska wato ya ya haɗu da wani abu da bai kamata mutum dan adam ya shaka ba kuma wanda zai jawo illa ma dan adam zai jawo dabba illa har kayan itatuwa da kuma shukoki su suka iya samun illa daga wannan iska gurbatacciya. Dakta an ce akwai ababen da ke haddasa gurbatar iska kamar wane misali ne na waɗannan ababen za a bamu. To, a gurbatun iska dai an kasa shi kashi biyu akwai wanda ɗan adam shi yake jawowa ma kanshi garin wani ayyuka namu na ɗan adam akwai kuma shine akwai kuma wanda ake cewa wanda shi kuma Allah ne ke kawo shi haka daga nature yake zuwa to a kowannen su in ya faru yakan kawo iska da gurbata kaga kamar wanda ake magana kamar wanda za a ce wannan ba kan sani ba wannan yin Allah ne ko kuma daga nature ya zo kaga kamar akwai lokacin yanayin canjin yanayi na iska kura ta taso haka da yanayin hazo haka kaga wannan ba dan adam bane yake yi ko kuma a ce an samu an gurbata waje da wani yanayin kamar da ake kira volcano a kawai sai ka ji wuta ta fito ta wani waje to kaga wannan ba yin dan adam bane ka fahimta to irin su misalai suna nan iri iri wanda Allah ne ke kawo shi da iska ta gurbata har ya zama ya zama ma dan adam billa akwai kuma wanda shi kuma dan adam ne shi kuma yake dama kanshi ta haka mai kera motoci kamar wajen kera haka kamar gun da za ka je a na waje da bai kamata a kona ba kamar gun da ake zuwa a zubar da shara ko a zubar da abin da dan adam yake cewa fitsari bayan gida a zuba gun da bai kamata a zuba ba ko kuma akwai abin da shara gun da ya kamata a je a zubar da ita ba a zubar ba ko kuma ji ana tonon wani abun kasa kamar da ake tonon su azurfa su gwal su kuma gun da ake tonon mai kaga aka tono iska yana fitowa daga da misalin wannan tonawan da ake sai ya haɗu da iska kuma ya gurɓata iska. To shi kuma wannan shi ma ana raba shi kashi duka kowanne. Akwai wanda shi yanayin abin da zaka tono in shi karan kansa shi ya zama guba a jikin mutum ko ya zama illa a jikin mutum. Kuma a kowanne kuma shi aka tono shi sai ya haɗu da wani abu shi kuma ana kiransa shi kuma firamare da sakandare. Firamare wanda shi da kansa ne kawai iskar da kansa in ya fito ba zai sai ya haɗu da wani abu ba ya zama illa ma akwai kuma wanda sai ya haɗu da wata iska ta haɗu da wata iska kamar a ce gun da ake yi ake industry gun da ake yi wani kira haka ko ake yin kira takalma ake kira kaga in iskan ya fito zai haɗu da wata iska kuma to aka shaka in ya zama secondary sai ya zama wani abu shi ne suke gurbatacce a ce ko aka ce ozone layer na ƙasa ko kuma ya tafi sama ya haɗu da wani iska a sama ya zama ozone layer shi ma kuma ya jawo mana kuma mu shaka to irin waɗannan sun kashi kashi kuma wannan da primary da kuma secondary To dokta kamar waɗanne irin matsaloli ne gurɓataccen iska kan iya haifarwa kiwon lafiyar ɗan adam? To shi ma dai za a iya cewa za a kasa shi kashi biyu a zai jawo maka wa dan adam ya zama ya yi reacting kamar ya zama ya shaki iskan da ya haɗu da shi shi kuma misali saman masu asma ko ya ja maka wani abu ka ji hanjin ka na kai kai to ka yi reacting da iskan da ba daidai ba akwai kuma da zai zauna kuma ya ja maka illa illan nan zai ba ɗaya sabo ko ya shiga wani fatan ciki ya kawo cututtuka iri-iri daban-daban kamar su ciwon kansa kamar su kansan kansan fata har da kansan wajaje da yawa akwai kuma wanda yanzu za zaka shaka yanzu ne zaka ji to numfashinka ka ya fara sama sama ko ka shaga hannunka ya kumbura ka fara jin kai kai wannan reaction kenan wanda mutum zai yi reaction a take ya ci wani abu ya same shi ko tsoro ta wajen shakan iskan da ya yi ko kuma iskan ya taɓa jikin shi wani ya fara kai kai yanzu nan zai nuna akwai kuma wanda ba ka sani ba sai zuwa wani lokaci kana shaka kana shaka da yawa sai ka ga ya kawo ma illa akwai kuma kamar wanda ake cewa carbon monoxide kamar iskan da mota take fitarwa waje a kulle ba iska da yake zuwa shi wannan iskan ba za ka ji warinsa ba ba za ka ji komai ba sai dai ka ji a take ma mutum mutum ya shaka an ba ya samu an buɗe wanda ko an buɗe waje a take mutum sai kaga kawai ya fara bacci mai daɗi daga bacci mai daɗi ya suma har ya zo ga rashin rai to wannan kawo monoga yana da wannan kamar mutanen da za su shiga cikin gareji su buɗe su kunna mota ba inda iska zai shigo to wannan carbon monoxide yana shiga sai za ka shaka kana shaka sai carbon monoxide na ya fi karfin kai naka oxygen da kake sha kaga wannan shi ma immediate reaction ɗinsa har ga zo a ya zama an ya zo ga rashin lafiya ba ma har gaba ɗaya a rasa rai wai kan ya kasance uku kenan wanda yanzu za ka yi reaction ya zama ka samu ya ka samu ko wani magani ko wanda ka samu ya ma illa har ya zo da ɗaukar kuma kuma akwai zai zauna a cikin ka kana yawan shaka ya taru har ya kawo maka illoli da yawa za su shafi har su zo su zama tansa a cikin mutum. Dakta an bayyana cewa gurbatan iska gurbatan iskar nan ya fi illa ga yara da kuma mata da tsofaffi ko me yasa hakan ne? Na'am, a kamar su yara ma sun fi galabaita. Yara kuma da tsofaffi da suke yi shekaru da yawa. Saboda su yara a lokacin ana tunanin ba su da ilimi cikin su ba su da garkuwa mai kyau. To ya fi yawa yara ko kuma tsofaffi illa. Kowane shawarwari ne za a baiwa jama'a ta yadda za su kare kai daga gurbataccen iska wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. Yawwa, to fara da in za a yi girki ya zama da cewa duk abin girkin ko ɗakin da za a yi girki a akwai gurduna wanda iska hayakin da yake tashi a wajen girki ya kan fita kuma ya zama da cewa yara ba sa zuwa na ga zai kare yara yake ba su da garkuwa wai ni ma ba shi da genetic da zai iya zama asma kaga wannan kuran da yake shaka zai iya samun ya san yana react sai ga yaro yana numfashi wani iri a je asibiti ko kuma a ce ya haɗu da wani cuta kuma kamar ya sami cutar pneumonia ko na ba amma asma da ya fi kamuwa kuma da abin da ya kira halaci tare da ya yaro kuma yana shawa an ci to kaga ana kiyaye wannan lokacin hutu bai kuma lokacin da ake kura haka kusan damina ana kura mai tsanani da iska mai tsanani to dole ya zama yaro yana cikin ɗaki an kakkare da kuran zai shigo kuma a daina barin yaro gun da ake amfani da iya condition ya zama a dinga sa su da nesa da wajen kuma an fita waje gun da ake tone-tonen ƙasa kaman wajajen ƙasan mu kaman ba da misali kaman zamfara kaza ana tonan su ana ana nesan haka wanda ake yi ya zama kaman sana'a to dole in za a yi kar a kai yara wajen ko an zo gun da ake tace kasan ya zama na yara ba sanadin wannan kan da yake kai zai shaka kaga zai mutu wanda duka da yake kuma a tabbatar cewa tsafta duk abin da za a kona ba yara a wasu wani su wani kuran da gunda aka yi tsari da aka yi bayan gida ya zama dai an samu wajen matsayi da za a ringa wanke shi ana wanda wani zai kare yara cewa sai kuma yara ba za a fita da su cikin gun da ake yi kamar yanayi mai tsanani ba lokacin ake turu lokacin sanyi domin iskar da take zuwa iska ita kanta tana zuwa a bushe take to yara kuma ba su da wannan kariyan da sun shaki iska zai zama kamar zai canja ta ya dawo mai ɗan ɗiye to manya su za su iya yanzu wannan amma yara kaga ba za su iya ba to haka ya kamata a kare yara kuma yara bai kamata a fita da su irin ana auto wajen da akwai yau kamar duk da ake ko ko shi kuwa za a yi tsira ya dinga tasowa ba da irin nan kuma idan ma Allah ya kasance gun da ya kaso abinda za a auna mutane su wajen wanda ake zuwa gosulit a ce a ɗauki yaro a je gun make da ake kira ko da abubuwan suke tasowa da suka hura wannan hayakin wutan shi ma yakan zama guba ma ya. To jama'a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu. yanzu dai a madadin shi bakon namu dr bukar garema daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance cikin koshin lafiya. Badan da yabo, kurin don su ceci rayu, ai sake wasu na ga Allah rabi. To yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na duniyar mu a yau, ai saurari lafiya. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita a kan su da kuma yin fashin baƙi da ma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. shirin namu yau da allah dai zai dubi ne akan makomar ziyarar da shugaban kasar faransa emmanuel macron ya kawo yankin gabas ta tsakiya ne inda ya ziyarci wasu daga cikin kasashen yankin da suka hada da kasar haɗaɗɗe daular larabawa da kuma kasar saudiya tare da zantawa da shugabanni na waɗannan kasashe akan batutuwa daban-daban da suka shafi harkoki na siyasa ta yankin gabas ta tsakiya da kuma batutuwa da suka shafi alaƙa tsakanin ƙasashen biyu da kuma harkoki na cinikayya da kasuwanci a tsakaninsu da kuma batutuwa da suka shafi cinikin makamai to wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin. cikin wannan makon ne dai shugaban kasar faransa emmanuel macron ya kawo wata ziyara aiki a yankin gabas ta tsakiya inda ya ziyarci wasu daga cikin kasashen wannan yanki emmanuel macron dai ya fara ziyarar tasa ne a kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa inda ya gana da manyan jami'ai na wannan kasa ya kuma gana da irima mai jiran gado na kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa muhammad bin zayed inda suka tattauna akan batutuwa daban-daban da suka shafi batun alaƙa tsakanin ƙasar faransa da kuma harkoki na kasuwanci baya ga haka kuma faransa da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun rataba hannu akan wani ciniki na sayan makamai wanda ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa za ta saya daga ƙasar ta faransa wanda suka kai kuɗi kimanin dala biliyan goma sha tara inda ƙasar faransa za ta miƙa wa haɗaɗɗiyar daular larabawa waɗannan makamai da suka haɗa da jirage da kuma wasu daga cikin makamai da jiragen suke amfani da su baya ga kuma faransa da haɗaɗɗe dolar larabawa sun tattauna akan batutuwa da suka shafi halin da ake suke a yankin gabas ta tsakiya da kuma da za su iya aiki tare na haɗin gwiwa wajen tunkarar lamura daban-daban da suke a matsayin barazana a yankin da kuma yadda za a shawo kansu bayan nan kuma haɗaɗɗe daular larabawa ta yaba da abin da ta kira rawar da faransa take takawa wajen ganin an samu fahimtar juna a tsakanin kasashen larabawa kasar faransa tana da kyakkyawar alaƙa musamman ta fuskacin kasuwanci da haɗaɗɗiyar daular larabawa bayan kammala ziyararsa a ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawan shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya kama hanya zuwa birnin jidda na ƙasar saudiya inda a can ya gana da irima mai jiran gado na ƙasar saudiya muhammad bin salman inda shi ma suka tattauna akan batutuwa daban-daban musamman ma waɗanda suke da alaƙa da yankin gabas ta tsakiya da kuma hulɗoɗi da suke tsakanin ƙasar ta saudiya da kuma ƙasar faransa wannan dai shine karan farko da wani shugaba na nahiyar turai yake ganawa da muhammad bin salman tun bayan kisan jamal kashogi a shekara ta 2018 wanda ake zargin muhammad bin salman ɗin yarima mai jiran gadon saudiya da hannu a cikin kisan da aka yi wa fitaccen ɗan jaridar na ƙasar saudiya wanda yake adawa da shi wanda kuma shugabannin kasashen turan sun ɗauke wannan matakin ne bisa da'awar da suke yi na kare haƙƙin bil'adama da kuma zargin muhammad bin salman da yin kama karya a kan masu adawa da shi a ƙasar ta saudiya baya ga haka kuma sun tattauna batun halin da ake ciki a ƙasar labanan da emmanuel macron ya bayyana cewa ya tuntuɓi shugaban ƙasar laban michel aun dangane da halin da ake ciki kan tabarbarewar alaƙa tsakanin labanan da kuma ƙasar saudiya tun bayan da saudiya ta sake dawo da batun furucin da ministan yaɗa labarai na ƙasar ta labanan ya yi george kardahi kafin ya zama minista inda yake cicikar ƙasar saudiya din dangane da yakin da take kaddamarwa akan al'ummar ƙasar yaman wanda ya bayyana shi da cewa wauta ce kuma yana kira da kawo ƙarshen wannan yaƙi saboda rashin dacewarsa wannan ya sanya kasar ta saudiya dai ta ɗauki matakin yanke alakar ta da kasar labanan da kuma tilasta wasu daga cikin kasashen larabawa da suke mata biyayya wajen yanke irin wannan alaka da kasar ta labanan musamman ma dai kasashe irin su bahrain da kuma kuwait da ita kanta haɗaɗɗiyar daular larabawan baya ga haka kuma macron ya yi amfani da wannan damar wajen ganin cewa ya umarci shugaban kasar labanan da kuma firaministan kasar wajen gamsar da george kardahi da yi murabis daga kan mukamin nasa kamar yadda kasar ta saudiya ta bukata domin ganin cewa an farfado da alaka tsakanin kasashen biyu wanda kuma george kardahi ya amince da shawarar ta emmanuel macron inda ya murabus daga kan mukamin nasa amma ba tare da ya canza ra'ayinsa ba baya ga hukuma muhammad bin salman da emmanuel macron su tattauna batutuwa da suke da alaka da yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai batun kasar iran da kuma karfin da take da shi a yankin gabas ta tsakiya wanda saudiyan take kallon hakan a matsayin babbar barazana a gare ta duk da irin tsauraran matakan da take dauka akan kasar ta labanan tsawon shekaru musamman ma tun bayan da ta tsare tsohon firaministan kasar ta labanan a shekara ta 2017 sa'ad hariri a lokacin da ya ziyarci kasar ta saudiya inda muhammad bin salman ya tilasta shi ya yi kausasan maganganu a kan kungiyar hezbollah da kuma kasar iran sannan kuma ya tilasta sa'ad hariri ya yi murabus daga kan mukamin sa na prime minister duk da cewa dai sakamakon matsan lamba da gwamnatin saudiyan ta fuskanta daga amurka da kuma kasashen turai ala tilas muhammad bin salman ya saki sa'ad hariri ya koma birnin beirut kuma daga lokacin dukkanin bangarorin siyasa kasar labanan suka yi watsi da tilasta shi da ya murabus da muhammad bin sulmani ya yi wanda daga lokacin kuma sa'ad hariri ya ci gaba da gudanar da ayyukan sa a matsayin firaministan ƙasar labanan har zuwa shekara ta 2019 to akwai dalilai da dama da masana suke ganin cewa sun taimaka matuƙa wajen sanya saudiya da ya sassauci daga irin tsauraran matakan da take ɗauka akan ƙasar ta labanan da ma wasu batutuwa da suka shafi yankin daga cikin irin dallan da ake gani kuwa har da rashin samun nasara a yaƙe-yaƙen da ƙasar ta saudiya ta buɗe musamman a yaman da kuma syria inda ƙasar syria dai a halin yanzu za a iya cewa gwamnatin ƙasar ta samu nasara a kan dukkanin ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu da'awar jihadi waɗanda suke samun goyon baya daga ƙasar ta saudiya da kuma wasu daga cikin ƙasashen yankin baga kuma a ƙasar yaman tsawon shekaru bakwai da ƙasar ta shafe tana kaddamar da hare-hare akan al'ummar ƙasar ya zuwa yanzu ta iya tabbatar da abin da take bukata ba in dawo da hambararren shugaban kasar hadi abduhu mansur wanda ya gudu zuwa birnin riyadh baga ga kuma akwai batun karfin da 'yan adawa na kasar ta saudiya suke yi tun bayan kisan da aka yi wa jamal khashoggi da kuma suke samun goyon baya daga sauran kungiyoyi na kasa da kasa wanda ko shakka babu muhammad bin salman na kalla hakan a matsayin wani babban hadari ga yunkurinsa na ɗarewa a kan gadon sarautar ƙasar saudiya a nan gaba baya ga kuma batun shirin iran na makamashin nukiliya wanda ƙasar saudiya tare da isra'ila sun yi ta kai goro sun kai mari domin ganin cewa wannan shiri ya samu matsala musamman ma da yarjejeniyar da aka cimmawa a kansa inda suka iya gamsar da tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya fice da gasken wannan yarjejeniya tare da ɗaukar matakai na rusa ta wanda kuma a halin yanzu gwamnatin amurka ƙarƙashin shugabancin biden tana kokarin ganin cewa ta koma a cikin wannan yarjejeniya duk kuwa da cewa saudiya da isra'ila sun yi kokarin gamsar da biden akan kaura cewa wannan yarjejeniya amma dai ga dukkan alamu haƙarsu ba su cimmarwa ba baya ga kuma wani abu wanda yake ɗagawa muhammad bin salman hankali shine irin yunkurowar da haɗaɗɗen daular larabawa take yi a yankin gabas ta tsakiya a halin yanzu wanda muhammad bin salman ke ganin cewa idan haɗaɗɗen larabawa ta ci gaba da samun karbuwa da kuma bunƙasa wanzuwarta a yankin gabas ta tsakiya to kuwa za ta iya mai gurbin kasar ta saudiya daga cikin irin abubuwan da kasar haɗaɗɗun larabawa take a halin yanzu shine hada kokarin daidaitawa tsakanin kasashen da ba ta ga maciji juna da su waɗanda suke da ƙarfi a yankin daga ciki kuwa har da ƙasar turkiya bayan kuma ƙasar iran wanda a halin yanzu haɗaɗɗiyar don larabawa tana ƙoƙarin ganin cewa ta sulhunta da su da kuma haɗa ƙarfi da karfe tare da su wajen gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa yankin gabas ta tsakiya ba ga haka kuma amurka da sauran ƙasashen turai a halin yanzu suna ƙarfafa alaƙar su da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta fuskoki daban-daban baya ga batun kasuwanci har ma da bangare da suka shafi ayyuka na soji wanda ko shakka babu hakan zai baiwa haɗaɗɗiyar daular larabawa karfin wanzuwa yankin gabas ta tsakiya wanda muhammad bin salman mai jiran gidan sarautar saudiya ke kallon hakan a matsayin barazana ga makomar yunkurin nasa a nasa bangaren shugaban kasar faransa emmanuel macron a yayin ziyarar tasa ya yi amfani da wannan damar ta fuskoki daban-daban da hakan ya hada da fuskar siyasa inda hakan zai ba shi karbuwa ta fuskacin zaɓe da ake shirin gudanarwa a kasar ta faransa tare da kuma tabbatar da samuwar kasar faransa a cikin dukkanin fagage na yankin gabas ta tsakiya baya ga hukuma emmanuel macron ya yi amfani da wannan damar wajen kara tabbatar da karfin fada na faransa akan kasar labanan inda yake kokarin daidaita alakar ta da kasashen larabawa baya ga kuma ya amfani da wannan damar wanda ake ganin cewa ita ce ma babbar manufar ziyarar tasa a yankin gabas ta tsakiya shine batu na tattalin arziki inda ya rattaba hannu a kan harkoki na kasuwanci da kuma cinikayya musamman mata fuskacin makamai da kasashen da ya ziyarta daga shi kuwa har da cinikin dala biliyan goma sha tara na makamai wanda faransa za ta wa haɗaɗɗiyar daular larabawa baya ga kuma masana suna ganin cewa faransa ta yi amfani da irin raunin da amurka take samu musamman matan bayan ficewar da kasar afghanistan wanda hakan ya sa sarakunan larabawa na yankin tekun fasha gwiwarsu ta fara sarewa dangane da alakar su da ke tsakaninsu da amurka inda faransa a halin yanzu take kokarin ganin cewa ta samu karbuwa a wajen kasashen larabawa ta yadda ita ma za ta iya samun amfani da kuma garabasa da amurka ta rika samu a kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya. to jama'a masu sauraron da muke da shi ya riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu ka tsana da na shirye shirin na gabatar ki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To da wannan ne shirin namu ya zo karshe amma da kuma sauran 'yan dakikoki ga takaitun labarai gwamnatin tarayyar najeriya ta yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta haɗa kai da ita don yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar wanda yake hana ƙasar ci gaba kamfanin jilancin labaran nan na gwamnatin tarayyar najeriya ya nakalto mataimakin shugaban ƙasa yemi osinbajo yana faɗar haka a wani taro dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma jinsi da aikata laifuka wanda aka gudanar a abuja a jiya litinin labarin ya kara da cewa mataimakin shugaban kasar wanda mrs mariam weiss mai bawa mataimakin shugaban kasar shawara kan al'amura zamantakewa ta wakilta ya ce cin hanci da rashawa suna daga cikin manya-manyan al'amura da suke hana najeriya ci gaba taron wanda ofishin yaƙi da miyagun ƙwayoyi na majalisar ɗinkin duniya da kuma hukumar efcc ta yaƙi da cin hanci da rashawa ta tarayyar najeriya da kuma wata ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya ta kula da mata suka shirya ya bayyana cin hanci da rashawa a matsayin babbar matsala gwamnatin tarayyar najeriya ya kuma buƙaci haɗin kai ta dukkanin ɓangarori don ganin bayan wannan annobar wani ɗan sanda a birnin nairobi babban birnin ƙasar kenya ya kashe matarsa a gida sannan ya fito zuwa wata unguwa da ake kira da goreti a birnin na nairobi inda ya fidda bindigar ak-47 da aka bashi a ofis ya bindige mutane hudu sannan ya kashe kansa kamfanin dilacin labarun reuters ya nakalto majiyar 'yan sanda a birnin tana tabbatar da labarin ta kuma kara da cewa dan sandan mai suna francis Wahome. bai da wasu halaye marasa kyau a iya saninsu da shi amma suna bincike don gano abin da ya mai da shi haka labarin ya kara da cewa mutane uku da francis wahom ya kashe ya kashe su ne bayan da suka fito daga wata jana'iza kakakin sojojin kasar yemen brigadier janar yahya sari ya ba da sanarwar cewa sojojin kasar sun kai hare-haren ramuwa kan ƙasar a safiyar yau talata bakwai ga watan disamba inda suka yi amfani da makamai masu linzami da kuma jiragen da ake sarrafa su daga nesa don cimma wannan manufar kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto sari yana cewa sun kai hare-haren na safiyar yau ne wanda suka sanya suna hare-haren bakwai ga watan disamba a kan ma'aikatar tsaron ƙasar saudiya a birnin riyadh da kuma kamfanin aramco na man fetur na ƙasar ta saudiya har ila da kuma wasu wurare a yankunan jizan abha ta'ifa asir riyad jidda da kuma najran labarin ya kara da cewa sojojin sun yi amfani da jiragen yakin da ake sarrafa su daga nesa samfurin saman 2 da kuma 3 guda shidda da kuma makamai masu linzami samfurin zulfikar kakakin sojojin ƙasar ta yemen ya kara da cewa sun kai wa'annan hare-hare ne don mai da martani kan hare-haren da jiragen yakin saudiya da kawayenta suka kai kan birnin sana'a da wasu wurare a cikin ƙasar ta yemen a cikin 'yan kwanakin da suka gabata da kuma dai ci gaba da killace ƙasar wanda saudiya da kawayenta suke yi masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran 'yan sanda a birnin banjul babban birnin kasar gambia sun tarwatsa taron masu goyon bayan waɗanda suka fadi a zaben shugaban ƙasa wanda aka gudanar a ranar Lahadi da ta gabata wanda kuma shugaban ƙasa mai ci adama baro ya lashe a zagaye na farko kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana cewa magoya bayan hussein dabo sun yi gangami a wajen birnin bajul har ma sun fara fada da magoya bayan shugaba baro a lokacin da 'yan sanda suka tarwatsa su da hayaki mai sa hawaye. labarin ya kara da cewa komai ya lafa bayan da jami'an tsaro suka hana duk wani taro na tada fitina a bayan zaben wannan ne karo na farko wanda aka gudanar da zaɓe a ƙasar gambia tun bayan da aka kawo ƙarshen shugabancin yahaya jami na shekaru 22 a zaben shekara ta 2016 ne dai yahaya jami ya fadi a zaben da ya kara da adama baro amma ya ki sauka sai aka tilasta masa sauka da kuma gudun hijira daga ƙasar gwamnatin kasar china ta maida martani ga kudurin gwamnatin shugaba biden na kasar amurka na rashin halartar gasar olympic na lokacin sanyi wacce za a gudanar a kasar a farkon shekara ta 2022 tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar china zao lajian yana faɗar haka yau talata ya kuma ƙara da cewa matakin da kasar amurka ta ɗauka bisa wasu bayanai na karya. dangane da kasar china ya kara nuna irin mummunan fatar kasar amurka ga kasar china dangane da gasar ta olympic kafin haka dai a jiya litinin ne jin tsaki kakakin fadar white house ta bayyana cewa amincewa da shiga gasar ta olympic a kasar china kamar runtsa ido ne kan ayyukan take haƙƙin bil'adama wa'anda suke faruwa a ƙasar china musamman a lardin Xinjiang sai dai gwamnatin ƙasar ta Amurka ta ba wa 'yan wasan ƙasar damar halartar wasan na Olympic a zaɓin kansu. To masu saurare a nan zan yi da ku garin lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da zuwa ɗan shirin amma kafin na amadin tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya ko muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato wwwhcb 1ng a huta lafiya. thank you